ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون kafirai cikin mutanenka ya kai wannan manzo suna neman kai gaugawar kawo musu azaba ta gaugawa a nan duniya da wadda aka jinkirta a lahira a duk lokacin da aka yi musu gargaɗi da azabar tabbas Allah ba zai saba abin da ya musu alkawarinsa ba abin da ya faru da su a ranar yakin badar yana daga cikin na gaugawar kuma lallai rana ɗaya cikin azaba a lahira kamar shekaru dubu ce a lissafin shekarunku na duniya saboda abin da ke cikinsa na azaba